واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمه لسورة الأنكبوت كراتم نجيان mun kwana ƙarshen aya ta ashirin da bakwai. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya yi game da kiran annabi Ibrahim alaihi salatu was-salam, da dalilai da ya kafa wa mahaifinsa da mutanensa akan babu abin bauta da gaskiya sai Allah bijirewa da suka yi kafircewa da suka yi yunkurin kashe annabi ibrahim alaihi salatu salam da suka yi ta hanyar jefa shi a cikin wuta daga ƙarshe annabi ibrahim alaihi salatu salam ya yi hijira to kaga alamar halaka ta farko ke ya Allah ya fita harkanka duk lokacin da annabi ya fita harkanka Allah ya fita harkanka shi yasa idan aka samu turjiya irin wannan Allah sai ya umarci manzon ya ce ka fita eh, to yanzu ku kuma an haƙura da kuke annabi ibrahim ya yi hijira za su haɗu da mahaifinsa haka annabi ya ce yalka ibrahimu abahu yawmal qiyamati wa alaihi gabara ana cikin furmutsin alkiyama annabi ibrahim zai kici babansa Kura, dotti damuwa ya turnike shi yana ganin annabi ibrahim sai kira shi ya ce mishi baba na ce ka bi ni ahadi ka siratun sauya sai ce mishi na a fi kalayon ibrahim duk abin da kake so ne zan yi yau annabi ibrahim sai ya ce ya Allah innaka ne Allah biyu ba su. ce Allah kamun alkawari ba za ta kunyata ni bar hanan alkiyama Allah ga halin da mahaifina yake ciki Allah sai ce mishi inni haramtul jannata alal kafirin zai ce mishi na haramta aljanna makafi shi yasa malam ko rasuwa wani yayi a tsakaninmu ya mutu a musulunci ya mutu a musulunci na wallahi abin mai murna wallahi abin amai murna ne ka rayu musulmi ka mutu musulmi wallahi arziki ne ba karami wallahi arziki ne ba karami sai shi to ba yadda zan yi da kai baba kaga ai tun a duniya mun karanta yadda ya je same shi mantuwa ya ta hankalin ka kiyaye ka yi kaza ka yi kaza to a cikin wannan kira annabi lut alaihi salatu wasalam shi ma yi imani domin annabi lut ya yi imani ne a hannun annabi ibrahim kuma annabi ibrahim babba yake ma annabi lut kani ne kowa wa mahaifin annabi lut to da ya tashi hijira sai ya tafi da annabi lut tun da ya yi imani tare da shi ya yi can wajen palestine shi kuma lut yana sadu domin shi ma lut an naɗa shi manzo to yanzu karatu mun tashi daga alƙaryar annabi ibrahim zai koma kuma wajen annabi lot shi ma kuma za mu ji yadda ta kasance to بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب Allah ya ce wa lutsan Allah ya ce kuma ka tuna annabi lut ka ambaci kissar annabi lut iz qala li qaumihi Allah ya ce lokacin da ya ce wa mutanensa innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin yace wa mutanensa yanzu kwa dinga zakke ma alfasha namiji ya bi namiji dan uwansa ma kun biha min ahadin min alamin, kuma ba wanda ya gabace ku daga cikin talikai akan wannan mummunan aikin wannan al'amarin bin mazan su suka bare ta alida daga shi kuma jarraba wanda ya samu mutanensa ga kafirci ga luwaɗi ga fashi da makar a innakun a in innakun lata'atuna alfahishata yace yanzu kwa dinga zakke ma irin wannan mummunar alfashin muninta fi ma munin gina. haka ma ibu muninsa fi munin gina. mace ka nemi mace domin saba wa fitira ne gaba ɗaya ko dabbobi ba su ba dama rago ya bi rago ko tinkiya ta bi tinkiya eh. ya ce musu yanzu wannan aiki wannan aiki ya ce yanzu kun ga ya dace kun ga ya yi kama da mutum mai hankali ya samu kansa a cikin wannan ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin kuma ba wadda ya gabace ku daga cikin talikai akan wannan mummunan aikin balle ma a ce wani ne ya koya muku ko kuma kun dauko ne daga wata al'umma a innakum lata'tunar rijala yace yanzu kwa dinga zakkewa maza 'yan uwanku a wata sura yake sha'awatan don biyan bukatun sha'awar sha'awar ka nemi namiji ya ce musu yanzu wannan ko abin da kuka san a gaba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baki uku ya ce la'anallahu man amila amala qaumilu la'anallahu man amila amala qaumilu la'anallahu man amila amala qaumilu annabi ya ce Allah ya tsine mawadda ya aikata irin abin da mutanen annabi suke aikatawa Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin abin da mutanen annabi Lut suke aikatawa Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin abin da mutanen annabi Lut suke aikatawa a wata riwaya mal'unun man a ala bahima annabi yace tsinanne ne wadda ya afka madabba mal'unun man amila bi amali qaumilut annabi yace la'ananne ne wanda ya aikata irin aikin da mutanen annabi lut suke aikata yanzu ba har lafifi suke nema a basu ba eh, kuma annabi ya faɗa inna akwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lut annabi ya ce mafi tsoron abin da nake tsoro wa al'umma mafi tsoron abin da na fi tsoro karyar fi al'umma ta annabi ya ce amalu kan lot shi ne bin mana annabi ya ce wannan abu annabi ya ce ina tsoro al'umma na ta same shi eh. Eh. Haka inna akwafa ma akafu ala ummati annabi yace mafi tsoron abin da nake tsorace ma al'ummata amalu qaumi shi shine su shiga harkar luwadi eh. kuma akan neman abin duniya kan neman abin duniya to abinda annabi lut alaihi salatu wassalam yi fama da mutanen sa kai ba ruwansu ma da mata kasan mutum dama in ya zama ya daku a cikin al'amarin to bayi ma sha'awar mace ko mace zai nema sai dai ya yi luwaɗi da ita haka idan mace ta dake harkar maɗigo to ita ma ba ta da bukatun namiji kamar zina ne Allah ya cire sha'awa na muharramanka a zuciyarka saboda ka barakin sha'awar ka barakin sha'awar kanwarka ba ba za ka yi sha'awar yarka ba duk wadda aka haramta muku aure Allah sai ya zare wannan sha'awar a cikin zuciyarka to idan mutum ya zama dakakken mazinaci to haka sha'awar duk shi kuma abin da aka halatta mishi yake fita a ran ba zai sha'awar matarsa ba zai iya wata shida bai kusanci matarsa ba amma zai iya bin matan wani ne haka ne zai iya wata shida shekara bai kusanci matarsa ba amma duk kankantan yarinya da zai ga ta wuce a unguwa za ga ya fara bibiyanta ito eh, ka ga rayuwa kuma kai kanka dole ka yarda albarkar rayuwarka ta fita in kawai gari a cikin wannan a inna innakum lata'tunar rijala yace yanzu ku nan, za ku dinga zakkewa maza 'yan uwanku wa taqta'una sabila kuna fashi kuna tsare hanya wa ta'tuna fi nadikum kuma kuna zakkewa da munanan alfasha hatta a majalisan zamanku, ku yace yanzu kuma haka za ku rayu duk wani majalisi da suke zama za ka samu to daba ce ta alfasha za ka iya zuwa za ka wuce ka samu sai su yi tsaye su yi tsiraici duk wani fasadi sun haɗa shi Allah ya tada annabi lura ya ce ya yi kira ya yi da'awa dama duk irin waɗannan abubuwa kira ne shi yasa duk juyin duniya da za a yi karkadin dinga rabuwa da wuraren da zaka dinga jin wa'azi eh. su waɗanda suka gabace mu mutum da kansa yakan je ya samu mai wa'azin ya ce kamun wa'azi a kan kaza ce ba na iya sallan dare ba na iya kaza amun wa'azi a kan kaza amun wa'azi a kan kaza yau ne in ana wa'azi ya shafi aikin mutum sai ce habaici ake nishi haka ne haka ne karka dinga rabuwa da gun wa'azi karka dinga rabuwa da gun wa'azi karka dinga rabuwa da inda zaka je an ce Allah ya ce annabi ya ce a innakum lata'tuna rijala yace yanzu ku dinnan ba ku da aiki sai bin maza ƴan uwanku wa taqta'una sabila bayan wannan mummunan aikin kuma ku je ku tsara hanya kuna fashi da makami wata atuna fi nadikumul munkar kuma ku dinga zuwa da munkari alfasha da mummunan aiki har wuraren zamanku in dai za ka gifta ta inda suke to sai barna ya taso sai barna ya taso Allah ya ce ba ma kana jawaba ƙauni jawabin mutanensa bai kasance ba ba kun ji kalmomin da ya gaya musu ba Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi amsar da suka bayar bata kasance ba illa an qalu sai kawai cewa da suka yi itina bi azabillahi in kunta min sadiqin ka zo mana da azabar Allah har in abinda kake kai ko kake kira akai kana daga cikin masu gaskiya suka ce kawai ka ce Allah ya mana abin da zai ba. Eh. ai duk haka suke yi mm. duk haka suke yi duk haka suke yi saboda ba mun karanta ba suka kashe raƙumar annabi salihu suka ce mishi ka ce ma Allah ya yi abin da وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا bayan gargaɗi da ya musu Allah ya ce fa'aƙarun naka suka je suka kashe rakumar wa ya salihu suka ce mishi ya salihu itina bima ta iduna ka zo mana da duk abin da kake alƙawartawa ka ce in ba mu yi imani ba Allah zai mana kaza in ba mu yi imani ba za a mana kaza in mun kashe raƙuma za a mana kaza to duk abin da kace zai faru muna jira ya faru haka adawa suka kalu suka ce aji'itana litalfitana ai litasrifana an hatina suka ce ka zo ne ka kautar da mu daga ababen bautanmu mu daina bautan gumakanmu fa'atina bima ta iduna ka zo mana da abin da kake alkawarta mana ka ce in ba mu yi imani ba akwai azaba in ba mu yi imani ba akwai wuta in ba mu yi imani ba Allah zai mana kaza fa'atina bima ta iduna suka ce abin da kake alkawarta ka zo mana da shi haka mutanen makka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa iskalul الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم كجسوا هرجما اللهم za su yi rashin arziki wa iskalun lahumma suka ce allahumma in kana haza huwal haqqu min indika idan wannan alƙur'anin gaskiya ne daga wajenka ne kai ka aiko muhammadu da shi sallallahu alaihi wasallam fa'amfir alaina hijaratan minas sama Allah ka mana ruwan dutse daga sama a itina bi azabin alim ko ka zo mana da wata azaba mai raɗaɗi muna jira Allah Allah suka kira to yanzu duk waɗannan ba ƙananan 'yan iska ba eh akwai wani wai zai yi waƙan batsa wai sai a ramadan kuka ce ake karamin dan iska ne ai karamin dan iska ne ga jajayen wuya kana jin su haka ne haka ne a ah, ba malam ai tun da kaga su auna ba su gagari Allah ba wallahi ba ta tarihin ka kawai da kai ba ta tarihin ka kawai da kai ba ta tarihin ka kawai da kai ba ta tarihin ka kawai da ba ta tarihin ka kawai da wa iskalun lahumma suka ce allahumma in kana haza huwal haqqa min indika idan wannan wahayi wannan alƙur'ani gaskiya ne daga wajenka ne fa amtir alaina hijaratan min sama Allah ka mana ruwan dutse daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai rasari a wani guwa ƙalu rabbana azillana wa ƙalu suka ce rabbana kaji su mahadda rabbana sai ka ɗauka addu'an arziki za a yi wa ƙalu rabbana suka ce ya ubangijinmu azillana istana Allah ka gaggauto mana da kasonmu na azaba Allah maimakon harfe an jira mun je hira. Allah a tsakuro a zo a mana a duniya wakalu rabbana suka ce ya ubangiji ajillana kitsana kitsana bi ma'ana nasibana qabla yawmil azab Allah azaban da za a mana a lahira Allah ka gaggauto da ita duniya a mana ita in mun je lahiran a mana na kyau na laifin mun suka ce a fara mana a duniya duk ba isgili bane eh babu babu ha ba ma to kawai ka rufa ma kanka asiri ka bi Allah idan ka samu kanka a cikin laifi ka tuba kai istighfari ka koma zuwa ga Allah amma taurin kai da bijirewa za a biyar da kai da a biyar da kai da a biyar da kai fama na jawaba kaunihi Allah ya ce amsar mutanensa ba ta kasance ba illa an ƙalu sai kawai cewa da suka yi na bi azabillahi ka zo mana da azabar Allah in kunta mina Sadiƙin in kana daga cikin masu gaske kala sai ce, rabbin ya yace ubangiji ka taimake ni على القوم المفسدين أكن وأن نموتني ما أرمج شاء الله تشغوش في الأمل رسي الله يجي ولما جاء رسولنا إبراهيم للبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية أن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننزينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين to yanzu lokaci yayi ba sun ce a zo musu ba kasan Allah shi akwai lokaci <laughs> akwai lokaci eh. Eh. wa kullu shay'in indahu bi miqdar akwai lokaci duk abin da kake yi akwai lokaci to yanzu lokacin yayi Allah sai ya aiko mala'iku ya ce su je su kifar da su amma kafin su wuce su bi ta kan annabi Ibrahim su mai albishir matarsa za ta samu juna biyu za a haifi annabi isaac idan sun yi bishara sai kuma su je su yi azaba a can <laughs> eh Allah ke eh eh Allah ya ce walamma ta'at rusuluna ibrahima bil bushra lokacin da manzanninmu suka je ma annabi ibrahim da bishara kalu sai suka ce mishi inna muhliku ahli hadhihi alqarya suka ce mun zo ne za mu halakar da mutanen waccar alqarya inna muhliku ahli hadhihi alqarya ay inna muhliku ahli tilka alqarya lokacin da suka zo gidan annabi ibrahim baki ne kuma a sifa ta mutane suka zo suka yi sallama annabi ibrahim ya musu goma ta arziki irin duk abin da ake shirya wa baki na liyafa ya shirya ya sa aka kama ɗan maraƙi aka yanka aka soya na gasawa aka gasa aka kawo musu sai ya lura ba sa cin abinci falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilayhi na kiransu يرسل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب lokacin da ya ajiye musu abinci mara a aidiyahun la filo ilai sai gafa ba su daukan hannu suna cin abincin na kira kun, sai ya tsargu sai jikinsu ya ƙi karɓa a wata sura ya ce ma kaɓukun ayyuhal mursalu ya ce wani ke tafi da ku ku ban labari a wannan sura kuma lokacin da suka ga kamar hankalinsa ya tashi kalun suka ce mishi lataka suka ce karka ji tsoro mu manzanni ne mala'iku ne an aike mu ne za mu je mu cika aiki wa mutanen annabi lu to amma Allah ya ce mu tsaya mu bada da bishara shine walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra ce matarka za ta samu juna biyu za a haifa maka ɗa isa ɗa ne mai ilimi suka ba shi labari suka ce to daga nan kuma an ce mu wuce mu je mu halakar da mutanen alƙaryar can inna muhliku ahli hadhihi alqarya kala inna ahlaha kanu zalimin a mutanen alƙaryan Allah yake sun kasance a azzalimi kada sai ya ce musu inna fiha lutan ya ce musu akwai faɗan uwana lut kalu suka ce na hannu a alamu biman fiha suka ce mun fi ka sanin waye da waye a garin kawai bari mu sallame ka mu tafi abin ba shi ke nan ba kalu suka ce na hannu a alamu biman fiha mu ne mafiya sani ma'ana mun fi ka sanin su waye a gari sai wa akwai lut suka ce mun san akwai lut su kuma in iska ana can ana ta iskanci ba a san sauran awowi komai ya kare ba haka ne malam aka ne shi yasa ake son shiri da tanadi marayuwa eh wani last abin da zai yi a duniya sata ne eh sata daga gun satan za a buge shi sai lahira wani daga gun satan mota zai sata zai faɗi da mota wani kuma ƙarshensa sallah ne haka ne duk aikin da za ka yi ka dinga ɗauka shi ne aiki na ƙarshe annabi ya ce in allah na son mutum da alkhairi sai ya shirya shi akan kyakkyawan aiki kafin ya karɓe shi Eh. wani aikinsa na ƙarshe a duniya zina eh, Allah ya tsari ne inna muhuliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin qala inna fi luta suka ce mishi akwai lut a cikin garin na hannu a a'lamu bai mafiya suka ce mu ne mafiya sanin suwaye a cikin na jiyan na wa ahalahu suka ce za mu tseratas da shi da iyalansa da jama'arsa wadda suka yi imani duka illam ra'atahu sai dai matarsa kanat min al ita za ta zama daga cikin waɗanda za a bar su a garin a halakar da su kaga tun kan a tafi annabi ibrahim ai ya san bayani dalla dalla to annabi lut na can na tawa'azi lanunattiyannahu wa ahlahu za mu tas da shi da iyalansa illan ra'atahu sai iyalinsa matarsa in an ce wa ahlahu ya shafi dukkan sauran iyalai 'ya'ya mabiya duk wadda suke karkashin sa wadda suka yi imani da shi illan ra'atahu kawai sai matarsa ita ba ta cikin wanda za su tsira kanat min al-ghabirin ita za ta zama daga cikin wadda za su wanzu a garin a halakar da su to sai Allah ya ce walamma ولا تحزن إنا مُنَزُّوكَ وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون الله يقول ولما أن جاءت رسلنا لوطا لوكتندا منزلنمو suka je ma annabi lut yanzu kuma sun isa gari si abihin da ya gansu sai ransa ya ɓaci wa baka bihin zar'an ya samu tashin hankali saboda ya ga mutane masu mutunci ya san kuma rashin arzikin mutanensa tun da suka ga bakin nan sai sun bi su Ka san abin sakara ne inda kuma lafi sakaratun ya amahu shi sa karka yadda ka kullu da sabon Allah karka yi yakan dawo kamar maye yakan dawo kamar maye in dan giya ne in bai sha ba to gaba ɗaya rayuwar tsaye ta hargitsi in dan wiwi ne in bai sha ba haka in sigari ne in bai sha ba to haka in mazinaci ne in ta motsa yadda ka san hauka haka kansa zai buɗe to haka in mai neman maza ne haka in me in me yar maɗigo ce duk saƙon Allah haka yake da wannan makagin in mutum ya zama addicted a cikin karka yadda duk abin da baka yi karka fara kaga waɗansu yan iska suna karta ana kaza ana karka fara karka fara ƙarshe zaka zo ka fara tata a wannan gun mahaifiyarka tana kuka tana cewa ba ta so kuma ba za ka iya bari ba kawai in ba ka yi ka bari ka riƙe wayarka da kyau abin da ba ka yi karka fara gobe za ka zo wannan abin kana bin mutane kana so a taya ka addu'a ka bari abu ya kaka ka bari kawai iskancin da ba ka yi karka fara wadda kake yi kai sauri ka taka kanka biri in mutum yanzu masu masturbation ɗin haka suke ba mutum zai tuba ya yi kuka daga inda abun ya motsa sai to shi sabon Allah haka duk abinda ba halinka ba ne ko zama da su karkai ko zama da su karkai ashar wannan da kaga ashar in ya rike bakin mutum yakan yi ashar din a inda zai ji kunya to haka ne yana ganin bakin nan sun shigo sun nufo gidansa bakinsa ne sai hankalin annabi doke ya tashi saboda ya san yau akwai ɓacin ina jin a suratu hud ne ya ce walamma وقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في بيتي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن أن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح allah الصبح بقريب ja يتي ولما جاءت رسلنا si سيء بهم وباء بهم zara'a. Lokacin da manzanninmu suka je ma annabi Lut lokacin da annabi Lut ya gani su Allah ya tafi ya samu ɓacin rai da tashin hankali Wakali ya ce haza yawon asib ya ce yau rana ce ta tashin hankali yau rana ce da zanga masifa a cikinta tun da ya san duk yadda ya yi mutanensa sai sun bi baƙi ga shi baƙi na mutunci bai rufe baki ba Allah ya ce wa ja'ahu yi yuhra'una ilayhi sai ga mutanen garin sun zo suna mafofoti ba abin da yake tunani ba ke na dama al'ihira shi ne al'isra'u filmashi mutum ya zo yana irin ɗan jirgin ɗin nan haka wada'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanensa sun zo da hanzarinsu kale ya qaumi sai ce ya ku mutane haula ibanati ga na mata ku aura waɗansu malaman tafsiri suka ce yana nufin matan gari domin kowane annabi ai uba ne na mutanensa haula ibanati yace ga ƴaƴana kunna atharu lakum ko aura ku zauna da mata kunna atharu lakum shine mafi tsarki gare ku fattaqullaha yace ku ji tsoron Allah wala tukhuzuni fi baiti kar ku kunyata ni a gaban baki yace don Allah kar ku kunyata ni a gaban mutanen suna tsaye ya ce musu alaisa minkum rajulun rashid yanzu a cikinku ba shiryayye ɗaya da zai bar wannan gun ƙalu sai suka ce mishi laƙadi alimta malana fi bana cika min haƙin kai kasan ba mu da bukatan ‘ya'yanka mata da kake cewa mu aura wa innaka lata alamu ma nuride suka ce kasan me kawo mu ya sani ko bai sani ana sai ce musu lau annali kowa, ya ce, inda ina da ƙarfi da zan yi buga in buga da ku au awi ila rukunin shadid ko ina da wani majingina wata jama'a da za ta taimake ni na fiskance ku ya ce yau da sai inda ƙarfi na ya kai waɗannan mala'iku sai suka ga hankalin annabi lut ya tashi kalu ya lutu sai suka kira shi suka ce mishi ya lutu inna rusulu rabbi suka ce muku mala'iku ne ba takurin kus ba ba ƙarshen iskanci ba kenan e mai neman mata ne ya je ɗauko aljana ba ƙarshen iskanci ba kenan e e kalu ya lutu suka ce mishi ya lutu inna rusulu rabbik mu fa manzanni ne na ubangijinka mu fa mala'iku ne lan yasilu ilaik kai ma ba za su iya ma komai ba balle mu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl suka ce mishi ka kwashe iyalanka ku fice cikin dare da asuba da mu yi aiki idan dare ba ruwanka da su ba ruwanka da su mu dai mala'iku ne Su yanzu abin da ke gaba gare ka ba asri bi ahlika bi qit'in min al-layl cikin dare ka kwashe duk wanda suka yi imani ku fice wala yaltafit minkum ahadun kar wani a cikin ku ya waiwaya duk yadda ka ji tashin bama bamai su wuce a wata sura Allah ya ce mishi wattabi adbarahum ka sa su a gaba kai ka bi su a baya illam ra'atak suka ce mishi sai dai matarka domin matarka tare da su suke tafiya ita ma ta kafirci ita ma azabar zai shafe ta ba dama sun gaya ma annabi ibrahim ba in illam Atak sai dai matarka ita ko ta ce ba za ta fita ba kar karka daga hankalinka innahu musibuha ma asabuhum duk abinda zai same su zai same ta ba Allah ya babu misali da ita da matar annabi nuhu ba dama sun kafirce ma Allah inna mau'idahum suf time da Allah ya ba mu muhalakar da su asuba na shiga lord ya ce to wani asuba don Allah ku gama aikin nan yanzu suka ce mishi alaita sulhu bi karib asuba din ba ta kusa ba ai za ba ku tayin ne na ku tattara naku ya naku ku fiti eh <laughs> eh to yanzu ka da ka karanta wannan don kaga wani mai saɓoyan ɗan wando a kasan ƙaramin dan iska ne E, haka ne haka ne wai a hakan kuma yana makallon kai ne ba ƙauye <laughs> kasan shi dan iska wata ɗabi'a ta dabbobi take shiga jikinsa ibn al ya yi bayani a cikin adda'uwar dawa to abauci na tashi abauci ka tashi to me ka sani abauci wanda ban sani ba to ta yaya in wayewan ne za ka ce kafi ni wayewa zama mun fahimta kawai in ka ga mutum na bin Allah kawai yana taka tsantsan ne amma ba abin da ka biji sani haka ne ko ba ka ba to shi gani yake yi kai ba ƙauye ne shi ne waye to ina ya je waye ba inda ya je rashin kunya ne kawai rashin kunya kuma ana zuwa makaranta koya ne haka ne saboda kan gaga mutane kawai taka tsantsan taka tsantsan wani tun karfe goma sallan azhar zai zo masallaci ya zauna yana karanta to ba wai bai san baucin bane kawai ya yarda masallacin ya fi mishi ne ya yarda masallacin ya fi mishi ne eh alaysa subhu bi qarib asuba din ba ta kusa ba shi ne a wata sura Allah ce wa laƙadi sabbahahum bukuratan azabun mustaƙir Allah ya ce sun yi wani irin asubashi Allah ya ce sun yi wani irin asubashi da wata azaba mai ɗorewa to shi kenan annabi lut ya fita kwarjinin mala'iku ya hana su tsinkare su sun kuma ƙibarin wajen shi kuma annabi lut ya fita ya ji ya tattara masu imani sun yi gaba ba su san waɗannan da suka tsaya suke jiran ajali ba ne falamma za a amurna ja'alna aliyaha safilaha ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله يتشي ولما جاء أمرنا lokacin da al'amarinmu ya zo tayin ya cika su ma da aka ce su halakar din tayin aka ba su Allah ya ce lokacin da wa'adi ya cika ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya saman garin ya koma ƙasan garin yadda ake juya waina haka aka juya ta sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin Mamlud, Allah yace kuma muka musu ruwan gasassun duwatsun jahannama wadda suke sauka cunkus musawwamatan inda rabbik Allah yace kuma kowa an yi alaman nashi adama sun ce mun san kowa ba kowa da duwatsunsa kowa da nombansa wani shi ne nomba wani kowa <laughs> eh, kowa shi ne musawwamatan inda rabbi kowa kowane dutse sai da Allah ya mai alama wani zai faɗi akan wani da wannan da wannan na wani da wannan kowa an ba shi nomba aka yi wa duwatsun alama haka aka musu ruwan waɗannan duwatsun ana juya su ana gasa su to ba ya wuce ba ya wuce ya wuce shi kenan in daɗi aka ji a wannan sabon allon daɗin ya wuce yanzu kuma har yanzu ran da aka kifar da su har yanzu suna cikin azaba bacin zuciya ai haka yake haka yake idan aikin alkhairi ne in kai ya wuce ya wuce yanzu jiya ba kai tarawihi ba to ya wuce shikenan to wadda bai yi ba ma ya wuce ita ranan jiyan ba za a dawo mishi da ita a ce yi ba ko yau ya gyara na jiya da ya wuce to haka in zina ne ma mutum ya yi na jiyan da ya yi ya wuce yanzu kawai ana jiran ne to yaushe za ka gama yaushe za ka gama durran da ka yi ba zai wadatar da kai na sauran rayuwa ba sai an sake sai an ƙara sai to shi naka tuba kuma gwargwadon ƙara yin gwargwadon daɗa jarabtuwa da abin saboda kamar wanda yake shan sigari ne yana so ya tuba to kar ya ce sai gobe wanda zai sha yau zai sa ya ƙara manne ma sigarin sama da in bai sha na yau ba saboda haka daga lokacin da ka ji za ka tuba kawai ka tuku daga abu duk jinkirin da za ka yi wannan jinkirin zai ƙara maka wahalar rabuwa da wannan laifin ne lokacin da mutum zai tuba kawai ya saka kansa birki kawai ka tuba ka tuba ka ci gaba da neman taimakon Allah lokacin da ka ji abun zai taso ma ka yi ƙoƙari ka shiga cikin mutanen kirki ka yi ƙoƙarin ka shiga cikin mutanen kirki ana wa'azi haka kana ji kaga ba wata irin iskan da za ta faɗo maka tukunna <laughs> sai ka koma gida an sha ruwa ka ji sai ka sake tafiya wani wajen karatu <laughs> ba shi ke ba <laughs> eh. to shi kuma Allah lokacin da ya ga gaske kake to sai ya shiga cikin al'amari wallahi wata ran mai shan taban sai ka yi kyamar kai hannu da shi shi Allah abin da yake so ya yarda da gaske kake so ka tuba da yawan mutanenmu sukan nemi taimakon Allah a kan al'amuransu amma saboda ba su ɗauki abin da gaske ba shi yasa Allah ke watsi da su shi yasa Allah ke watsi da su wata ce alfasha ya shiga tsakaninku ko wani ne alfasha ya shiga tsakaninki da shi ka ji zafin abin ka ji ciwon abin kana so ka tuba ka bari ka damu kana so ku rabu kana so ka daina amma har yanzu ga numban wayanta a cikin wayanka ka shirya bari rabuwa da ita baka shirya ba baka shirya ba baka shirya ba baka shirya ba amma ta ko ta ina kai bulokin ɗinta ki bulokin ɗinsa ta ko ta ina wannan alama ce na kuna son ku bari amma kana cikin mabarnata ka ce kana so ka bari ba zai yiwu shi yasa wancan mutumi da muka kawo kisinsa wanda ya kashe mutane 99 ya kara da wani daga wani mutumin kirki wani bawan Allah da malamin da ya zo ba shawara ya ce ai nan kana tare da inda barnan ne take ya ka bar nan ka tafi waje kaza mutanen kirki ne na kwarai bautan Allah da da'a ma Allah ka shiga cikinsu shi kenan ya kama hanya kaga ai ya nuna da gaske yake Allah sai ya karbi tuban Allah ya samu dace Allah ya wa qalu suka ce la takaf wa la tahzan karka ji tsoro karka yi bakin ciki inna munajjuka wa ahlaka suka ce lallai mu za mu tseratas da kai da iyalanka illam ra'ataka sai dai matarka kanat min al-gabirin ita tana daga cikin waɗanda za su wanzu a cikin azaba inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-sama suka ce lallai za mu saukar akan mutanen wannan alƙaryan wani narkon azaba bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke saboda fasikancin da suke wannan jawabin da suka ma annabi inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya suka ce zamu tseratar da kai da jama'arka matarka ce kawai za ta rage daga cikin waɗanda zamu halakar da su za ta rage a cikin waɗanda zamu halakar da su mana ita ba za ta fita haka da yawa malaman tafsiri suka ce lokacin da yace a fita duka ya ɗebi iyalansa matar tana ciki to ita kuma tun da ta ga baƙi sun zo gidan yayi za a yi sun zo gidansu su tafi su bar su me suka zo yi ita tana so ta ga kwakwaf har an fara tafiya sai ta kawo wani excuse cewa to dama sun ce mishi ita kan dama tana ciki kawai sai ce mata to shi ke arshi <laughs> ya san me zai faru tana zuwa ana daga alƙaryar tana zuwa ana daga alƙaryar inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya lalle mu masu saukarwa ne za mu saukar akan mutanen wannan alƙaryan rijizan minas sama'i narkon azaba daga sama bima kanu yafsukun saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci Allah sai ce laqad tarakna minha ayatan bayyinatan Allah yace mun bari a cikin wannan alƙaryan aya bayyananna ma'ana abin wa'azi likaunin ya aqilun Allah ya ce amma ga masu hankali wanda ya ji wannan kissan ya kuma shiga harkan bin maza walakad tarakna minha ayatan bayyinatan Allah ya ce mun bar aya bayyananniya ma'ana mun bar abun daukan izna abun daukan wa'azi a wannan alƙaryar a fili da kaumin ya akilun Allah ce ga mutanen da suke da hankali ga mutanen da suke da hankali to shi mai hankali yakan yarda cewa hankalinsa abinda ya kamata ya ja shi zuwa ga abu mai amfani ya kuma jaye shi daga abun da yake mai cutarwa amma lokacin da aka ce kana da hankali amma ba ka iya zuwa zake ma abin da yake mai amfani kuma ba ka iya ƙaurace ma abin da zai cutar da kai ina hankali ai dalilin da ya sa in aka tura yaro makaranta sai ya yi kilawai ai saboda bai da hankali ne ai bai san makarantar ba ne shi bai da tunani akan kan sai a ce ba ka da hankali to kai kuma masu taban masu rubuta taban na cutarwa kuma ka kunna kasha akwai hankali su masu abun sun ce zai cutar da kai kuma ka cire kuɗi ka saya to karya hulanka zai nuna kai mai hankali ne? ba hankali Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik